kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraronmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke yin bayani akan hukunce-hukuncen mata a cikin watan ramadan idan ba a manta ba a darsan da suka gabata mun ƙarasa bayani akan hukuncin yin sallar tarawihi a masallaci ga mata sannan muka yi bayani akan ramuwar azumi da kuma abin da ya kamata mace ta yi na jera azumi ko kuma rashin wajabcin jerawa inda muka yi bayani cewa idan mace za ta yi ramuwa to ya halatta a gare ta ta yi azumin a jere sannan kuma ya halatta a gare ta ta yi a rarrabe saboda haka idan ana binta azumin kwana bakwai ya halatta a gare ta ta yi biyu daban uku daban biyu daban har zuwa ƙarshen abin da ake binta. a cikin waɗannan darsa namu insha Allahu ta'ala za mu yi bayani akan muhimman nasihu da kuma abubuwan da ya kamata mace ta kula da su a watan ramadan a darsa da suka gabata mun yi bayani akan a hukunce-hukunce da dama na azumin watan ramadan yanzu kuma a wannan darasin a dunkule za mu yi bayani akan muhimman abubuwan da ya kamata mace ta kula da su game da azumin watan ramadan abu na farko ya kamata mace ta sani cewa tabbas azumin watan ramadan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da allah subhanahu wa ta'ala yake bawa bayansa tabbas ba kowa ba ne allah subhanahu wa ta'ala yake sanyawa ya riski azumin watan ramadan yanzu yau abin da ya rage mana zuwa azumin watan ramadan bai wuce 'yan kwanaki ba gashi wasu allah subhanahu wa ta'ala ya musu rasuwa sannan ana cikin watan ramadan din sai kaga allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwar wasu saboda haka lallai yana da kyau mu san cewa azumin watan ramadan ni'ima ce wacce take mai girma saboda haka duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riskar da shi wata ramadan to tabbas ya kamata ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi masa ni'ima wacce take mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da azumin wata ramadan ya shiga to sai kaga an buɗe ƙofofin aljanna sai a rufe ƙofofin wuta sannan kuma sai a ɗaura shaidanu saboda haka lallai yana da kyau mace ta san cewa duk lokacin da azumin watan ramadan ya shiga to ya kamata ta yi ƙoƙari wajen bauta wa allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman yantuwa daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka gansa yana tafiya yana tattakawa sai ce amin su uku da aka tambaye shi menene amin din guda uku da ya faɗa daga ciki sai yake cewa jibrilu ya ce min duk mutumin da ya azumin wata ramadan ya riske shi bai yi abin da za a gafarta masa ba to allah ya nisanta shi daga wuta sai jibrilu ya ce na ce amin sai na ce amin saboda haka lallai yana da kyau duk matar da allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta raski azumin wata ramadan to ya kamata ta gode wa allah subhanahu wa ta'ala ta aikata abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so abu na biyu shine ya ya kamata ki fuskanci ramadan ya ya kamata ki tarbi watan ramadan ya kamata ki tarbi watan ramadan ta hanyar tuba daga zinuban da kika aikata Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba izuwa ga Allah ya ku muminai ku tuba izuwa ga Allah ya ku muminai daga zinuban ku gaba daya la'allakum tuflihun ko cewa kwa sami a yardar Allah subhanahu wa ta'ala yana da kyau mace ta dinga kiyaye salloli guda biyar a lokacin da take yin azumin watan ramadan ta dinga yin su ta hanyar natsuwa da kuma a yanayin da allah subhanahu wa ta'ala yake so yanayin da allah subhanahu wa ta'ala yake so abu na uku daga cikin abubuwa muhimmai waɗanda ya kamata mace ta lura da su a cikin watan ramadan shine ta yi ƙoƙari wajen koyan hukunce-hukuncen azumi ya wajaba ga musulma ta koyi hukunce-hukuncen da suke da alaka da azumi saboda akwai hukunce-hukuncen da suke da alaka da sahur lokacin sahur da lokacin da ya kamata a daina sahur sannan a hukunce-hukuncen da suke da alaka da buɗe baki da lokacin da ya kamata a yi buɗe baki da kuma lokacin da za a iya gane rana ta faɗi da kuma yadda za a gane alfijir ya keto sannan ya kamata a matsayin ki ne uwa musulma tun kafin ki balaga ki yi ƙoƙari ki san alamomin balaga kamar yadda muka yi bayani a darsan da suka gabata hakanan ya kamata ga uwa da sauransu ta koyar da 'yarta hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da ramadan tun kafin ta balaga yana da kyau mu san cewa a azumin wata ramadan yana buƙatar niyya saboda haka duk matar da za ta yi azumin wata ramadan ya waje ba a gare ta ta yi niyya tun kafin a alfijir ya keto annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba daga cikin abubuwan da suke da alaka da azumin wata ramadan shine yana da kyau yake uwa musulma ki san cewa azumin wata ramadan ba azumi ba wata bane na abinci ya kamata ya uwa musulma ki sani cewa watan ramadan ba watan cin abinci ba ne za ka ga cewa a lokuta da yawa mutane idan azumin watan ramadan ya shigo suna rige-rige wajen yin abinci kala-kala sai ka ga a mutum ya yi abinci wajen kala goma mutum ya yi abinci wajen kala biyar gwargwadon karfinsa to yana da kyau mu san cewa watan azumin ramadan ba wata ne da allah subhanahu wa ta'ala yi shi don yawaita cin abinci ba za ka ga da yawa 'yar uwa musulma mace tana a tafiyar da lokacinta a lokuta da yawa wajen a yin girke-girke da sauransu ibadojin ma ba a samun damar da za a yi akwai mutanen da za ka ga tun daga azahar ake fara shirye-shiryen buɗe baki da safe kuma sai a yi bacci to kaga sai ya zama azumin wata ramadan ɗin ma ya zama a lokacin jin daɗi da kuma lokacin annashuwa yana da kyau wannan nasihar a masu gida su fahimce ta kuma su ma matan gida su fahimce ta cewa ba lokaci ba ne da za a yawaita cin abinci bal daga cikin hikimomin da suka sa allah maɗaukakin sarki ya shar'anta azumi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ya ya faɗa shi ne domin mawadata su ɗanɗana yunwa saboda su ji tausayin talakawa an tambayi ɗaya daga cikin magabata cewa lima shuri a suyam me yasa aka shar'anta azumi sai yake cewa liyazu kalgani yu ta'amal ju balayan salfakir an shar'anta shi ne saboda mawadaci ya ɗanɗani yunwa ta yadda ba zai manta talaka ba saboda haka lallai yana da kyau mu dinga yin addu'a mu dinga neman gafara a wajen allah subhanahu wa ta'ala mu dinga biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aikata abubuwan da Allah subhanahu wata'ala yake so nasiha ta gaba daga cikin nasihohin da ya kamata mata su lura da su shine tabbas watan azumi wata ne wanda yake yana da wata a yana da wata manufa ta musamman manufar watan azumi shine mutane su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala su yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla zur laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk mutumin da bai bar magana ta ƙarya ba to Allah subhanahu ta'ala ba shi da buƙatar allah subhanahu wa ta'ala ba shi da buƙatar ya bar abincinsa da kuma abin shansa saboda haka lallai yana da kyau mu san cewa wata ne na ibada sannan watan azumin ramadan wata ne wanda yake na alkur'ani ma'ana alkur'ani mai girma ya sauka a cikin wannan wata sannan wata ne wanda ake yawaita karatun alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haɗuwa da jibrilu a watan ramadan a kowanne dare sai su karanta alkur'ani tare da mala'ika jibrilu saboda haka yana da kyau ki yawaita karatun alkur'ani ki yawaita dukkan abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so daga cikin abubuwan da ya kamata 'yar uwa musulma ta fahimta a cikin wannan wata mai albarka shine azumin watan ramadan wata ne na kyauta da kuma a kyautata wa dangi da kuma iyali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron mata ku yi sadaka ku kuma yawaita istighfari saboda naga ku ne kuka fi yawa a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa ya ku taron mata ku yi sadaka ko da da a abun kwalliyar ku ne irin su awarwaro irin su sarka da sauransu saboda haka lallai yana da kyau mutum musulma ta gane cewa yana da kyau mace musulma ta gane cewa a azumin wata ramadan a azumi ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu ibadu masu ɗimbin yawa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kyauta a cikin ramadan kamar yadda ibn abbas ya faɗa a cikin hadisin da imamul bukhari ya rawaito a cikin sayihinsa don haka yana da kyau abinda allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe miki na kyauta na kayan abinci wanda kika mallaka ki kyautata wa mutane da shi a cikin azumin wata ramadan uh, kuma kaki raina abin da za ki bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqullaha ittaqun nara walau bi shaqqi tamra annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku ji tsoron wuta ko da da rabin dabino ne sannan yana daga cikin kyautar da za ki yi a azumi shine ki ciyar da koda mai azumi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi duk mutumin da ya ciyar da mai azumi ma'ana ya bashi abincin buɗe baki to allah maɗaukakin zarki zai bashi irin kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da ya rage wa mai azumin wani abu na ladansa ba saboda haka lallai yana da kyau a matsayinki na 'yar uwa musulma ki yi ƙoƙari wajen yin abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so da kuma a abin da allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi a cikin watan ramadan da kuma barin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya hana yana daga cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya umarni da su a ramadan shine tsayuwar dare ki yi ƙoƙari ki tsayuwar dare gwargwadon iyawarki sai dai kada a manta cewa mun yi bayani cewa abin da ya fi dacewa ga mace shine ta yi sallah a gidanta kar ta fita zuwa masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa na khairul lahun yana cewa ɗakunan mata su suka fi musu alkhairi a lokacin da za su yi sallah fiye da su je masallaci a Ga shi mun ɗebo bayanai akan abin da yake da alaƙa da hukunce-hukuncen mata a cikin wata ramadan musamman muhimman abubuwan da suka kamata mata su kula da su a lokacin da suke azumin wata ramadan sai dai da alama lokaci ya yi halinsa saboda haka a insha Allah ta'ala za mu dakata a nan amma da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba a darasi na gaba da fatan za a kasance da mu a darasin da zai zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, allah ya haɗa fuskokinmu da alkhairi azumi mata kalloo shawraa roona basiiraa kuyi kalloo shawraa roona basiiraa kamusammee addiinunku ya tsaaraa kamusammee addiinunku ya tsaaraa